kamar yadda mazauna yankin suka tabbatar ɗaruruwan jama'a ne fa suka kawar cewa gidajensu sakamakon wani rikici wanda ya sanadiyar asarar rayuka. Eto eh Hudu Muhammad Bello karamar hukumar donga jihar taraba shugaban rundunar adalci e na jihar taraba a nan donga suna shigowa kuma daga yankin eh, hanyar ukari a bako kenan suna fitowa zuwa ukari da kayayyakin gonar su da kayayyakin shimfiɗan su suna fitowa suna shiga suna nema. hakanan jami'an gwamnatin jihar taraban sun tabbatar da cewa fiye da mutane ɗari uku ne yanzu haka ke yin gudun hijira yayin da ma gwamnatin jihar ke shirin kai musu taimako. Mr. Sule Kefas shine sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar. Mutane ɗari uku ne. Mai girma shi kuma mukaddashin gwamnan yanzu ya ba da eh, kudi. cewa a je a siyo kaya a je a taimaka musu dukansu a can gefen donga kenan muna kan jira mu ji eh, cikakken bayani akan ko mutane nawa suka rasa rayukansu kamar dai da shugaban karamin hukumar donga mr douglas da zai tabbatar hankula sun fara kwantawa a wannan rikici da ya shafi kananan hukumomin donga takun da kuma karamar hukumar katsina a alarke jihar binuwai yanzu muna da mobile muna da sojoji duka sun shiga ciki suna patrol from both sides site na na na na takun site na donga mm. duka suna ciki ko yanzu da na magana na masu sojoji suna cikin daji a gurin to kamar yanzu kun taimaka musu kamar yan gudun wanda suka samu suka dan gudu haka nan sakamakon wannan ko wani taimako za ku ba su eh to kamar dai a donga yanzu ga sunan suna da kasan tiba they are everywhere most of them sun shiga gidan yan wansu ne sun zo na gurin to abin da muna ciki kenan gaskiya ba dun mutane suna da hankuri ba abin ma sometimes suna disturbing irin mutanen mu wanda ma ba shi ne ba muna job pacifying nasu cewa gara su bar gurin su dawo kara wani abu zai same su a can daji. Mr. Ube Ejir shine dan haular Ogondo wanda ya tuba daga fashi da makami kana ya shiga aikin banga abun da ya hada su gaba da wasu tsoffin abokanan sana'arsa yan fashi na haular tare da dukkanin su tibabe ne wanda hakan ne ma ja wannan asarar rayuka. Sai suna ji haushi na sun ce muna tone musu asiri sai suka hada kai akwai wani babban barawo wanda yana yawa dama mu hanya rafin kada zuwa okari eh, rafin kada zuwa donga okari eh, zuwa tako eh, donga zuwa maraba sai mu yan banga mu hada kai mu jin muka kace shi a wani yaron nan ne su da suka plani har shekarun jiya sun kuka kawo hari gida na a tuba an kama na kai ne station jiya kai su gaskiya na yi wahala wuri a na kai mutu a ido da ido ma ne ya sai da ta haka da na yi sai ka gara ya tuba mu samu huta kana kana samu kuɗi ba jin daji kana kona daji kullum ko kana yawa daji a ce ya sana suna maka a jina ce ana maka daga baya kuma a ce kama ka kuma kai ka kana kurkuku ana gadin ka kullum ga family naka ga yara ga mata ga mama na tana dare sai na ce gara bari da sai wannan sanan dawo tunda na dawo ka sai na tuba na roƙi wa Allah na na ce Allah da iko na ka bani ina lalata kasa na ka bani kuma iko ne gyara kasa da su. Kawai yanzu dai sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne ke ci gaba da yin sintiri a yankin don kawo ƙarshen wannan yakin sarika nokin da bangarori biyu ke kaiwa juna.